ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن الإصلاح ضرورية إنسانية ودينية لا بد منه لاستقامة الفرد والمجتمع بل إن, الملك بل إن المخلوقات كلها لا تقوم إلا بالإصلاح ولا تصلح للحياة السعيدة والعيش الرغد إلا بالإصلاح فما من شيء إلا وتقوم حياته على أن يتعهد بالرعاية والإصلاح ومادة, ومادة الإصلاح تعود في جملتها إلى استقامة الشيء وصلاحه واستقامة الإنسان والنفس على المكارم والأخلاق الفاضلة وإلى النهي عن ضده من الانحراف والفساد في الأرض وفي الشحناء والبغضاء من القلوب ما قال تعالى مبينا ذلك في آياته المنزلة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ويقول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ويقول الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وكذلك في النهي عن الفساد في الأرض قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله وقوله تعالى وما كان ربك ليخلف القرى بظلم وأهلها مصلحون وكذلك الإصلاح بين المتخاصمين أو المتنازعين في الأمر كما قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الكلام في الإصلاح في القرآن وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام طويل وكلام عريض يحتاج إلى تتبع طويل لأن يقف الإنسان على مكانه أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على الإصلاح فيما بيننا وبين خالقنا وفيما بيننا وبين عباده أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين muna gode wa Allah maɗaukaki mai girma da ɗaukaka kuma muna ƙara salati ga manzanmu annabinmu halitta annabi Muhammad bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ina muku wasiya tare da ni kaina ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu kiyaye shi kirin kiyayewar wanda ya san ubangijinsa yana ganinsa kuma yana jinsa bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ya bayin Allah sani cewa shi gyara a cikin al'umma darura ce darura insaniya darura diniya darura mujtama'iyya tilas ne a samu gyara a cikin al'umma bi a ɗan adam bal dukkanin halittar Allah suna buƙatar gyara rayuwarsu ba za ta yi daɗi ba in babu gyara dalilin da ya sa kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa domin su gyara mutane shi mutum in ka bar shi shi kadai zai gare inda iblis yana nan tare da shi da shi da zurriyarsa za su yi abin da za su yi su cewa sun kaɗi ɗan adam kamar yadda ubansu wato iblis ya yi alkawari a gaban ubangiji subhanahu wa ala cewa wannan ɗan adam ɗin ba zai bar shi ya zauna zauna akan hanya ba tun da ku haka ne ashe ana buƙatar lalle masu gyara su tashi tsaye babu tsoro babu saurarawa tilas a tashi a isar da saƙon Allah a gyara al'umma ta hanya mai kyau ta ilimi ta hikima gyara wata larura ce da tilas a same ta ba a same ta ba to lalle ku za a samu kishiyarta shi ne tabbatar barna da miƙewar barna ta kuma ta shiga cikin kowane ɓangare na al'umma a ce ya zama wajibi akan al'umma a haɗa kai a samar da gyara gyara kuma yana farawa ne da mutum shi kansa gyara kansa gyara na kusa da shi matansa ‘ya'yansa gidansa ƙanƙanin unit na family na al'ummarsa da yake zaune cikinta ya fara gyara a nan sannan kuma ya fito waje a suratul asr da kowa a cikinmu ya haddace ta wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wata tawasaw bis Allah ya gama gaya mana duk abin da muke bukata in muna son gyara illa dai galibi mutane ba safai muke kallon wannan sura mu natsu mu ɗauki darussan da suke ba rantsuwa Allah ya cewa ɗan adam duk ɗan adam insana yayi amfani da alif da da istigrafi duk ɗan adam fi khusr yana cikin hasara da tsadewa da lalacewa duk ɗan adam a cikin tabewa da lalacewa yake illal ladina amanu sai aka yi istisna'i aka fidda bangare biyu ko uku illal ladina amanu wa amilu salihati wata wasau bil haqqi wa tawasaw bis sabr bangarori hudu su kawai aka cire duk sauran al'umma a cikin hasara suke alladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihat sannan wata wasau bil haqqi suka majunan su wasiya da gaskiya haka tilas ne a cikin al'umma a samu masu wasiya da abi gaskiya ko mutane suna so ko mutane ba sa so gaskiya ba iya abin da ya shafi ayyuka na yau da kullum ba a'a gaskiya tsakaninka da Allah gaskiya a tauhidi a nisanci bautar wani wanda ba Allah ba tsaya kan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gaskiya wajen bin dokokin Allah babu wanda ya cuci al'umma irin mutanen da suka raba kan al'umma ke wannan malamai daban wani kuma mai wani aikin daban dukkaninmu musulmi dole ne mu haɗa kai mu ga cewa al'umman nan ta mutu ta gyaru ba iya malamai ne suke magana akan kan gyara abin da ya ɓaci ba wani sai zauna ce su wannan ayyakin ku ne na malamai duk mutumin da Allah ya bashi iko ko Allah ya bashi wajibcin lalle kan sai gyara abin da al'umma suke aikatawa zai ce a wannan ai malamai ne kawai za su yi magana a kai ba duk abin da ba daidai ba a gaya wa mutane abin da ba daidai ba kuma a daina shi kowa yana ganin da al'ummar mu yake ƙara taɓarɓarewa al'amuranmu ba iya maganar addini da sallah da azumi da zakka ba rayuwar gaba ɗayanta sai ƙara taɓarɓarewa take saboda me mun fita daga regulation daga abin da zai ɗora mu akan tafarki kowa abin da ya ga dama yake yi ba doka ba tsari ba ɗora doka akan mutane waɗanda suke ɗora dokan akan mutane ba za su yi ba masu magana suna neman su koma su shiru kowa yadda ya ga dama haka zai rayu babu al'ummar da za ta ci gaba ci gaban duniya ma ballantana ci gaba a wurin ubangiji da shi Allah ya yarda da su ya karɓa aikin su kuma ya sa su a aljanna ya ku bayin Allah in aka ce islahi ma'anarsa shine istiqamatul insan miƙewar mutum da tsayuwarsa ya tabbatar alal makarimi wal akhlaqil fadila kan abubuwa da karimci da ɗabi'u masu kyau da halayen da za su bambanta shi daga dabba dabba ita ce ba ta san komai ba sai ta ci ta sha ta gyara makwanci iya abin da za ta iya amma ɗan adam yana da mizani yana da ma'auni da zai auna ya aikata abin da yake daidai ya bar abin da ba daidai ba kuma hani daga dukkan abin da ke karkacewa in al'umma karkacewar ta yayi yawa to lalle a samu waɗanda kamar da Allah ya kira su kulu baqiyatin yanhauna anil fasadi mutanen da suke hani akan fasadi ana barna su ce wannan ba daidai bane amma idan mutane suka zauna suka yi shiru to lalle ku za a canza al'umma gaba ɗayanta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yadda da ita ba Allah zai fi gaba da azabtar da ita duba ku ga yadda halayenmu kullum komawa baya suke yi kan abin da ya shafi bukukuwa shi biki ya gagara a tsara shi ya tafi tare da halin rayuwa amma duk sauran abubuwa da sun taso sai a ce a yanzu ba hali haƙura amma idan aure da buki ya zo kowa duk inda zai je ya nemo kuɗi kuma ɗarnar da ake a ko'ina ita zai ce zai yi Wani ba ita ce godiyar Allah ba ya haɗa tsiraici haɗuwar maza da mata rungume-rungume al'adu waɗanda suke na waɗanda ba musulmi ba suna nema su kwace mana harkar aurenmu dubi da irin wedding gown ɗinnan da ake sawa kayan kiristoci su aka sani suna yi yanzu a hankali a hankali shigo mana suke irin wuraren events ɗinnan da ake ɗauka haya a yi ta yin abubuwa a ciki gashi nan mutum da kansa zai ɗau hoton abin da yake marar kyau kuma ya nuna wa duniya babu hanyar da za a ɗauka na mataki wajen gyara waɗannan abubuwa killa da shugabanni masu jagoranci kasu ce ba ruwansu da gyaran al'umma wallahi in al'umma ta lalace ko ba za ku iya shugabantarsu ba wanda zai ce a ai zamani ne na demokradiyya kowa a bashi damar ya abin da ya ga dama malamai sai dai su yi ta koko a karanta aya da hadisi gyara akan abin da ya shafi halayen mutane to da doka ake gyara shi wa'azi kaɗai ba zai isar ba musamman a lokacin da mutanen ba san wa'azin suke ba ba saurarensa suke ba an rena malaman ayoyin ba jinsu ake ba mutum nawa ne suka damu masu karanta alkur'ani ballantana a cikin al'ummar da mafi yawanta jahilai ne ba su san ma'anar alkur'anin ba inda za a je a bayyana maka ma'anar ayoyin wani baya zuwa ba ruwansa da shi an ɗaukaka masu fina-finai masu dirama waɗannan wai su ne za a gyara al'umma ta hanyarsu babu kuma abin da zai ɗaukaka wannan lamari nasu ya promotin ɗinsa sai kallon da kuke musu mutum ya kashe data ya tabinsu a facebook da tiktok wannan kallon da kuke shi ke ƙara musu ɗaukaka an koma ga wata al'umma ba abin da ya dabi mu sai wargi wargi ta lokaci a kalli banza a kalli wofi zancen tsiraici zinace-zinace kuma duk abin da ya jawo sai irin waɗannan abubuwan in ɗaukar mataki daga hukumomi a ce kowa yana da yancin ya abin da ya ga dama lalle ne duk abin da yake fasadi ne to shugabanni sawa'un na siyasa da shugabanni na sarauta a ɗauki matakin da za a dakile shi a dakatar da shi ci gabansa tarbiyyar na baya ne akan waɗannan abubuwan cewa daidai ne lokacin da malami zai zo ya karanta aya za a ce kai da Allah ku rubuta malaman nan kila yunwa ce ta dame su shi yasa suke surutu ci gaban al'umma akan abin da ya shafi rayuwa ce kyau wannan kowa yana neman sa amma ci gaban da zai jawo a rabu da ɗabi'u masu kyau a koma ba mu harka sai zancen zinace zinace har zancen auren mafi yawan samari abin da ya dame su yanzu maganar saduwa da mace shi ke nan abin da ya damu samari zancen ai gida ai tarbiyyar 'ya'ya gaba ɗaya ba shi ke tasowa ba a zancen aure mafi yawansa a zamanin yanzu mutum ya ɗauki kuɗinsa da ya samu tawa'un ta hanyar halal ko haram a yi bukukuwan da za a ɗauko ana liƙa kuɗi ana sawa mai rawa tsirara da a wasu al'adun muke gani amma yanzu ya shigo mana ‘ya'yan hausawa musulmi kuma da babban riga da babbar riga gemu tun da yanzu yayinsa ake yi suka ce wannan gemun na suna ba yayinsa ake yi mawaka suna yi shi yasa da yawa suke samari suke gemu yanzu ana rawa a gaban jama'a ya kama amaryarsa ya runguma wannan abin da ba a yinsa sai a cikin sutura amma a gaban jama'a saboda kirista suna yi ko shi ke nan yanzu mutane sun ɗauka su ma suna yi a yi kis kuma ɗan kowa in ya tashi zai ce ketare ni shi ne ya irin wannan abu Miliyoyin kuɗin da iyaye suka samu za su kashe wa 'ya'yansu a je a ɗauki hayar irin waɗannan wurare na event saboda ba kowa ke gani ba a ji a ta yin waɗannan irin abubuwan saba wa Allah da gangan da ganganci a taka kuɗi a wulaƙanta shi a yi kiɗa a rawa da uwa da uba kai wannan al'ummar mu ta shiga wani yanayi wanda ke munin nasa hakika ya wuce ya wuce iyaka dole ne da malaman da masu sarauta da masu siyasa su fito su dakatar da wannan abun in ba haka ba za mu rasa al'umma wadda za ta saurari wani a nan gaba shekarun da za su zo in ko ka rasa waɗanda za su saurare ka to lai ko shugabanci ba za ka iya ba za ka sa doka ba za abu ba saboda yara sun riga sun fice kuma musamman an ɗora su akan shaye-shaye duk ɗan adam ɗin da ya shiga shaye-shaye to ka rabu da shi ya fita daga layin ɗan adam dabba ma ta fi shi natsuwa ta fi shi hankali in ko mutum yana shaye-shaye to zai kisa zai sata zai duk abin da yake kaskanci ne ga ɗan adam ƙwallantana kuma mutum musulmi mu addininmu ba wanda ake zuwa ana reforming ɗinsa koyaushe ba ne duk shekara a sake a sassare wasu abubuwa a cire har a ce an samu shugaban al'umma ta duniya baki ɗaya a wani addini ko fafaroma ya zo ya ce yau ya yafe wa dukkan masu laifi ya yafe wa yahudawa da suka kashe masa ubangijinsa ya yadda da ƙungiyar masu luwatsi masu kaɗa duk ya yadda da su addininmu ba haka yake ba ba a sassare shi zo a shi kenan wannan lamari ne da zamani ya zo mana da shi inda zamani ya zo dole a karɓa babu dole a kan sai ka karɓa abin da zamani ya zo da shi ba wani ne fa zamanin nan ba tsara da ce zamanin kai ka kawo wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba wa masu gyara a cikin al'umma kuma ya faɗa ya ce faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha duk wanda ya tuba bayan zaluncinsa kuma ya gyara halinsa fa inna Allah ya tubu alai to Allah zai tuba masa Allah zai karbi tuba Allah zai yafe masa Allah zai gafarta masa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai din laifin da ake Allah yana yafe shi to amma ba da tsaurin ido ba Allah ya faɗa faman taba wa aslaha duk wanda ya tuba kuma ya gyara in ka bar abu ka tuba to karka sake komawa kansa illal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kamar da faɗa a suratul nisa ya faɗi munafiki cewa suna can ƙasan wuta sai ce sai fa waɗanda suka tuba suka gyara maganar gyara tilas ne a same shi a cikin al'umma wa a ta samu billah suka makale wa ubangiji suka koma gare shi suka gyara aikinsu suka tsantsance shi ga Allah da ikhlasi to waɗannan suna tare da muminai Allah zai baiwa muminai lada mai girma muna roƙon Allah ya ba mu lada mai girma sannan Allah ya ambata thumma inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lillazina amilu su'a ga waɗanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin bisa jahilci da wauta thumma tabu sannan suka tuba in ji dalika a bayan wannan wa aslahu suka gyara inna rabbaka min ba'dika laghafurur rahim lalle Allah bayan wannan Allah mai gafara ne kuma mai gaskiya ne haka ya jama'a tilas ne tilas ne mu haɗu gyara wannan al'ummar tamu halin da muke ciki yanzu na rashin zama lafiya mun ɗauka wani abu ne kawai da ya faru saboda iya matsalar rashin tsaro daga wasu wurare daga wasu mutane baƙi waɗanda ba mu ba harkar kidnafin ɗinnan da ake ta yi da sauransu ya baƙi ne suke amma yanzu wasu sun koya a tsare mutane a gida a sace mutum a nemi kuɗi mutane fa suna koyon wannan abin sun ɗauka hanya ce ta samun kuɗi musamman suna ganin waɗanda suke yi ɗin har yanzu ba a fi ƙarfinsu ba ɗari bisa ɗari in fa yara ƙanana suka koyi ɗaukar makami to duk inda mutum yake tsammanin zai zauna lafiya wallahi ba haka bane babu zancen kamfen na siyasa ba inda za ka je ba za ka zauna lafiya ba ba za ka shiga masallaci ba ba za ka shiga kasuwa ba ba a shugabancin mutane ko a iya ofis kawai dole a fito waje to in al'umma ta rikice kowa ya ɗauki makami ba zaman lafiya to masu irin wannan abun da shaye-shayen kwaya da luwatsu da zinace-zinacen nan ya zama su ne mafi yawan al'umma to shi kenan kuma al'umma babu ita al'umma ta ƙari da haka muna kira ga shugabanni kar a ce za a bar wa malamai kawai iya wa'azi na'am aikin malamai dole a yi wa'azi a samu lada kuma a jan Allah kuma abu mutane cikin natsuwa bil hikmati wal mau'izatil hasana game da annabawa suka yi ba zagi ba shin mutunci amma lallai sai an sa doka akan wasu abubuwa din ba haka ba gyara ba zai samu ba muna roƙon Allah su ke kawo mana gyara gyara wanda za mu iya ɗauka ba gyarin da Allah maɗaukaki zai halaka mu a sakamakon اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله منا روقانك الله ككنسامو Allah ka kintsa mana iyalanmu Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu Allah ka kintsa mana samarinmu ya Allah ka tsora su akan tafarki Allah ka bar su kada ka bar su su lalace Allah ka dawo da su kan hanya hanya madaidaiciya Hanya da ka yadda da ita siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ya Allah muna roƙonka Allah ka kintsa mana wannan ƙasa tamu Allah ka daidaita mana ita abubuwan da suka lalace a cikin ta Allah ka gyara mana su ya Allah mun sani babu inda za mu je in ba wurinka ba babu gun wanda za mu koma mu matsale masa kuma mu nemi tsarinsa in ba wurinka ba sai Allah muna koma zuwa gare ka muna tuba daga laifukanmu muna roƙonka Allah kai mana afuwa Allah kai mana rahama Allah kai mana dinkanka wanda ya yalwaci komai a cikin halittarka Allah kuma ka dinka mana al'amuranmu ya Allah ka ƙarfafi zuciyar ko zukatan shugabanninmu su daina tsoron fasadi su fito su gyara shi su fuskance shi da ƙarfi yadda al'ummanmu za ta zauna lafiya ya Allah ka taimake su ka bas su da dabararsu ka kintsa musu tunaninsu ba ma so su lalace fatanmu shi ne su gyaru mu mu gyaru kowa ya gyaru al'umman nan ta zauna lafiya babu abin da yake zama alheri ga al'umma irin a zauna lafiya amma fa cikin da'a ga Allah a kawai a zauna lafiya kuma ana saba wa Allah ba wannan ba zaman lafiya bane ka kintsa ka tuba a koma kan tafarki ya Allah muna roƙonka Allah ka kintsa mu Allah ka bamu damuna mai albarka ba mu abin da zamu ci mu ci mu gode maka ba mu ci mu saba maka ba wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin